ga wani ya batan tan ya saki reshe ya kama ganye ga wani ya batan tan ya saki reshe ya kama ganye unguli me kike da ashana ya saki reshe ya kama ganye ban Allah ya haka to ko arne ne kai ai ko arne suna yin sallama sukan ce excuse me kawai ka zo gandar gandar ka dauki dukiyar mutane ka kunna ka samu ta wuta wannan ba wani salamu alaikum da sallama ka zo Okay. ha haka da mu iskancin nan mun je lagos shekara ta kusan 40 a lagos kasan karkashin gada mace mutum in yi gabani ba wani ba wani aiki ne a guri na wani abin nan ba Allah bai dan girman Allah Allah ka hakuri billahi lazi tambura ban taɓa wuce ba da ya hawo mota an wuce tambura wallahi ban taba yi ba bari ta na wata fitakwal labarin ke ji wallahi Allah baka ku da Muhammadu Rasulullahi yanzu salamu alaikum alaikum salamu <laughs> yalla bai ka yadda musulmi ne ana wallahi musulmi ne kai da ji wallahi to kwantar da to alhamdulillah masha to masha Allah ba wani abu kai mun to madalla madalla na zo rumfakka ne to saboda kasa in tsare to akwai wani mai laifi da nake nema to to so shine nake son ka bani haɗin kai amma kai ba Allah maka albarka Allah muku albarka ai kuna aiki wallahi daga can suke to to madalla samun na gaya masa ko gobe da yake in ya sake an karkar an karkar yana matsa sai nace masa in kai saka ce mun an sanda ne kai gobe da ne kai to karewar ka bar taba ne an kare mu na fasata na shaki an bar taba shi bar taba shi bashi faɗa a faɗa an kare eh bashi faɗa ka je ka ga masa cewa zan zo in karɓi a gurin sa dan Allah sake ka shigo kware yan sana'a ta ta wiwi a bayyana take wa mun ta bayyana lahu kware kuwa a bayyana zan dinga katan ina mutanen baka da zuwa kenan kuna musulmi ba ku iya ba ku iya nasar da batun ku ba sai ka bi ku tafi gidan rediyo ita tambiza ita balambalan ce da la'aka hura Allah ya taimake ni cikin ikonsa kuma sai aka zuba mata hakura irin na dabbobi a gani waje ka nuna min wajen mu tafi da mahaifin ka waye mahaifin naka ni ne mahaifin naka ni ne ka ni ba ne mahaifin ka baban karke mun haka wallahi baba ka ni ba hannunka baya ya 感觉古代是张大仙。